الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين طهرهم الله تطهيرا قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأصحابه الذين آذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهم الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستترا ويطعمون الطعام أراهم به مسكينا ويتيما وأسيرا قائلين بلسان الحال لا بلسان المقام إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر يوما عبوسا كم تغيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نجرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ولا بردا ولا أما بعد أيها الإخوة الكرام فما زلنا نحن معكم في أنوار سورة آه، الفرقان قد أنحينا سورة آه، النور ودخلنا في سورة الفرقان وذكرنا في سورة موسى وأخاه هارون عليهما السلام الذين اللذين أمرهما الله بالذهاب إلى الناجية فرعون وقومه وقال ائتيا القوم الظالمين قوم فرعون وذكر قبل موسى وهارون آدم ونبيه هود عليه السلام وثمود ونبيهم صالح عليه السلام صاحب الناقة التي طلبوا منه أن أن يخرج له الناقة يشربون من لبنها ثم يؤمنون بأنه رسول إليه ففعل ذلك كله ولكن القوم عمدوا إلى الناقة فقتلوها يقول الله تعالى إذ انبعث أشقاها فأشقى ثمود هو الذي قام بقتل ناقة صالح عليه الصلاة وقال إن الله سبحانه وتعالى سيعاقبكم على ما فعلتم من أدب الناقة وجعل الله لها شرطا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولكن لكم بعد ذلك أمرتم إلى الناقة فقتلتموها قال استعينوا في دياركم ثلاثة أيام فقط وبعد ثلاثة أيام يؤمكم الله بعذاب من عنده نعم السلام عليكم جماعه muna tare da juna a cikin suratul furkan al muka ce suna ne daga cikin sunayen al-qur'an ana ce ma furkan ana ce ma zikir ana ce ma kitab duka Allah ya ambaci haka cikin al-qur'an akan munasaba mun ji wasu jama'a cikin musulman wa hasatan cikin afirkan da suna yi ma 'ya'yansu suna da sunan alƙur'an mun shi ƙur'an ko ƙur'an ba sunan shi ba ne sunan alƙur'ani ne ko aka sami suna irin sunayen nan na shirme to ya za a tsaya ana jayayya kan tsuna ba a kan da sunan da sauri a sake sabo mai ma'ana mun bi sunan wata mace wai sunanta lantana lantana ba suna ba ne lantana haraji ne ya shiga cikin wani fi'ili ba a kuma cike fi'ilin sosai ba shi zama lantana da kuma tana asalin tana tana tanalu fi'ilin kenan wannan kuma harfu nafin wa nasbin wa istiqbali kamar yadda irabin masu irabi ke irabi in ka ce lan a aquma lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbali aquma fi'lun mudari mansubun bi lan wa la nafsu nasbihi fataha zahira sabanin lam lam da ne shi ma wannan harfu lafiyin wa jazmin wa kalbi lam aqul ai kaman ka ce la aqul to me suna lam ta nan nan an yi ka ta yi an gyara suna ma'anar lam ta na in an kawo sunan cikakken shi wai ma'ana ba ka samun alheri ma'anan suna ke duk wadda aka sa madantana kamar an ce da ita ne ba ta samun alheri to a ce mutum baya samun alheri shi ne sunan shi wannan sunan kan shi alheri ne an yi zara kai muka ce maimakon a ce lantana a ce mata tanalul haira mun tsaya kan mu wata bayan Allah da ta mutu ana mata addu'a amma an ce sunan ta dantana amma kan kabarin muka gyara sunan muka ce tanalu hayr maimakon lantana ai lantana bil hayra bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل تنفعنا له الأبطال وقل تنفعنا تكبيرا الله تعالى يسير وكلا ضربنا له الأمثال ya ce ai dukkan su mun buga musu misali dukkan su kuma mun halakar da su halakarwa Allah da kanshi ke magana zuwa ga waɗannan kafirai ولقد أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا ai wallahi hakika sun akan sun tafi a kan a mutanen ala ƙarni da ƙarya wato wani ƙaratai sun zai ma mutanen alkarya wacce irin alkarya allatu ƙun irat alkaryar nan da aka yi mata hadari makarar sult makarar sauƙi mugunyan hadari makarar sauƙi mugunyan hadari hadari da ruwa da ke fitowa sama ya saukar ƙasa shi ne mata amma wannan karo waɗannan mutanen alkariyar nan an yi su hadari hadarin da aka yi musu ba hadari ruwa wannan ba matsalar sauƙi mugunyan hadari masu wucewa fatauci daga su zuwa wani gari an suna wuce wannan alkarya da suka saɓe allah allah ya musu azaba wuce wanda suke yin nan a falon ya kuma ya rauna ha ba su ganin da ne ai da ganin alkariya sun tuna da irin abin da mutanen alkariya suka yi da yadda aka mayar musu da matani ya ce a ban barshe ne kanu waɗannan mutane la yarduna mishura ba su ƙaunar tashin kiyama domin tashin kiyama babban tashin hankali ne a gare shi وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا الله ولا با منظور الله لا باني لكم ولا جاي منا يا مالن بمنظور الله يتي أيتي شنان ينتي بيتي دليل mafi yawan su kuma ma unguwa guda ake in annabi ya fito ya gida za shi wajen harkokin shi aikin shi to da dai idanunsu ya kalle su sai su ce majuna suna nuna manzon Allah a haɗar nabi shi wanda mutumin da shi ne wanda Allah ya aiko shi gare mu wai manzo shi ne wannan ma'ana da ta hazuka huzuwa ne ke suna mai ingili da shakiyanci huzuwa ne عن آلهتنا ce shi batacce ne so yake a ce shi shiryayye ne duk da kasancewar shi kuma batacce ne in yi su cikin ilimi na magana da suka yi suke yi suka ce in kada wai wannan mutumin nan da ake ce da shi annabi wai manzon nan ai saura kaɗan kada ya kusa hmm. ya ɓashe mu ga barin bin ubangijinmu to ya fi zai raba mu da to ya fi zai raba su da gumakansu suna ce ma tunurinsu ilahu an suka kai biyu ilaha ne ko ilahai ne an suka kai uku alihatu wani ya fi sassora kaɗan da ya fashe mu mun bar bin ubangijinmu wannan in an ba da mun haƙuri wurin da ni abin mu ba Allah ya ce da sannan su sani a lokacin da za su ga azaba wane ne mafi wani hanya na shari'a shi wanda suke nuna wa ko su أتدخل Allah na zance da manzo Allah su suliya ne ma'ana ba da hankuri don annabi ya haƙuri Allah na ba shi haƙuri da ayoyi daban-daban shi ne Allah ya ce da shi Allah ya ce ko ka gani wanda ya riƙi hawahu son zuciyar shi ilahahu abin bautan shi son zuciyar shi yake bi bai bin hanya na gaskiya Allah na gaya mu zara ko ka ga wannan shin kai ne za ka zama wakili gare shi mai kiyaye shi Allah ta'ala ya ce da suke ji kana zaton suna ji ne ko suna hankalta ne ba ko ɗaya ai ma mahu in bi ma'ana ma ai ba su ji ba su hankalta su waɗannan mutanen nan kal al'ani kamar dabbobi suke bai ba ma kamar dabbobin suke ba gara dabbobi da أضل سبيلا من الأرقى سنتنا نبوتهم بشيرا بعدنا من نجاجدس ألم تر إلى ربك كيف مد السن ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا wannan aya yana ambaton wani ni'ima ni'imomin Allah amma ba wanda ya san darajar wannan ni'ima sai wanda ke inda ni'iman take misali cikin sahara hamada ne mai tsawo mai faɗi kamar baya da iyaka sa'anan ba maɗura wajen ba fadamma ba biyan watsi manya-manya da suka tattare wajen fili mai kwance mai faɗin gaske sahara to ya kasance an gari ya waye ranar nan ta ƙullo to sai zafinta ya gama sama da ƙasa wayar da ke farfajiyar suna shan zafin rana bisa ƙasa kuma rairayi ya yi zafin gaske to mutanen da ke rayuwa cikin waje irin wannan yaya rayuwarsu zai kasance lalle su sha wahalan gaske to cikin wahalan allah akwai wasu duwar da suke gefe-gefen saharar nan sun tsaye kwarai su zuwa yankin nan ko mai shugari ya waye rana ta kullo to in za ta kai lokacin da take sako zafin ta ƙwaran nan sai ka zuwa yankin nan sun zama kamar garkuwa da rana sai zuwa yankin su ba da inuwa ƙasa a nan ƙur'an na so ya nuna mana inuwa da waɗanda ba su san mai ake kira ni'imar inuwa ba su sani saboda wanda ke cikin birnin naki ko suke cikin garuruwan da akwai itatuwa da gine-gine su ba canwa da rana ba ba zai su san ni'imar inuwa wanda ke tare zafin rana to a nan allah zai ba mu labarin inuwa yadda take faruwa da abin da ke kawo inuwa shi ce da mu'awar ba ka gani ila rahamati rabbika wa ni'imati rabbika zuwa da jin ɗan ubangijinka da rahaman shi da yayin ma bayan shi na azir inuwa yanda Allah ya sa inuwa ya miƙe ya yi tsawo yana amfani da waɗanda ke ƙarƙashin shi ولو شرع علينا هذا المساجد kuma Allah ya so ya shirya da inuwa baya tafiya ko ina in ya tsaya ya tsaya kenan ku da ya ce kuna cikin inuwa to kuna shan inuwa wanda ba su cikin inuwan su yi jiran inuwa har su gaji inuwan ba zai kai inda suke ba domin allah bai ga daman ya bari inuwan ya kai inda suke ba shi ne ya sha'a inda ya so ya ga dama na jarar shakin ai ƙaramar da yana tsaye ya tsaya waje guda bai ƙaruwa gaba bai ƙarawa gaba balle kai wajen waɗanda ba su samu sannan muka maida wannan rana ranar nan da ke ɓullowa muka mai sheta ita ce dalili a bisa samun inuwa in dai akwai rana to akwai inuwa an ba rana wa zai ga inuwa ثم قبضناه إلينا قبضا كثيرا فأنا مقرن كدم قلوة من أجل يشوفوا غريب قبضا يسيرا دمكا كأن كأن أما ثم كلام عند إله يسوكا ya ga inuwan na tafiya har ya wuce inda yake gani amma bai ga الذي جعل جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا وجعل النهار نشورا الله سلجي wanda ya mayar muku da allai da dare su ba ta libasan min al-libas min al-libas Allah ya mayar muku da dare tufafi ya mai da kuma yi rana da rana kenan su ba ka hutu wannan hana iya su ba ka yanayi muku da bacci hutu duk wanda bacci ya kama shi ta yi rafi wannan da kuma yini yini ma'ana lokacin safiya har rana ta faɗi lokacin da ake ce mai nahar nahar amma an aka ce nahar wannan ruwan ɗorama kenan jami'in shi a nahar na mashura wajen zabura الله يا من الدليل أجا أبوك أتكي يرمنا رانا معنا يني أبتا أذابولا أجا أنني أبولا يلا والذي أرسل لي بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء مطهرا نعم وهو الذي sako aryaha iskoki wato iska da yake kaɗawa mai ƙarfi kame a yi hadari Allah ke ya sako da wannan iskoki bushira bushara bayyana yadai rahmati da baga rahaman shi da ke zuwa rahaman nan shi ne bisharar nan shi ne iska mai ƙarfi da ke zuwa yana share wajen kamun ruwa ya zuba to iskan nan ba barazana ba ne bishara ni'imar da zai zo bayan iska nan shi ne wannan hadari wannan hadari da ke towa sama allah da kanshi ya ce ruwan sama tsarkakkiyar ruwa ke wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura نعم لنحيي به ملكة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا wannan na sama wannan Allah ya ce ita ruwa ce tsarkakkiya to kuma ruwa da ita ƙasa don ta yi wani domin mu raya mai datan ƙasa mai tabbatacciya mu kuma shayar da wannan ruwa daga abin da muka taluta dabbobi su sami ruwa da kuma mutane daban-daban jami'in na insha a nasiya mutane daban-daban su kuma su amfana da wannan ruwa ولقد صرفنا بينهم أكثر الناس إلا كفورا من يوم الأمر ده سنة ليوا باسو بالإياه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإذا من صرف فإننا من غير من ذا وكان المتعلم domin su yi tunani su bauta ma Allah shaɗin ya mutane suka ƙi haka shaidoci gaba da kafirci ma'ana butulci Allah kuma bai yarda da butulci da bayan shi ba amma an sun yi godiya to ya yarda da su wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yarda lakum da mun aika ma kowace alkarya mai gargaɗi amma da ba mu so haka ba ba ko ina muka aika da mai gargaɗi ba Allah yana ƙawata manzon Allah ya ce kakka biya maka aure abin da suke faɗi ko suke aikata kai jihadi da kafirai jihadi babban jihadi وهو الذي بات البحرين هذا عدو وفراق وعاد haɗa kogi biyu waje guda wannan kogin ya ta wani waje daban ruwan gishiri wannan kogin kuma ya ta wani waje daban ruwan daɗi ne ga daɗi da daɗi cikin gudun ruwaye dinnan ruwan gishiri da ruwan daɗi she suka gamu suna duban juna sarautar allah ya hana ruwan gishiri ko kwaya guda bai iya shiga cikin ruwan daɗi ruwan daɗi kuma ko kwaya guda ba zai ɓace hanya ya fada cikin ruwan gishiri ba amma ga shi kuwa suna gudan juna wane ne ya sa wannan tsari suka kasa tunanya da juna ana ya sanya barzaha tari bai mahuma tsakanin ruwan daɗi da ruwan gishiri ya kuma sanya hijiran tsari mahajiran abin tsari da idanunka kana ganin ruwaye gudun sun gamu hanya ɗaya sun suka komo a waruwa ɗaya suna ta gudan juna amma kowa kawai suke yi wannan bai shiga cikin wannan wannan bai shiga cikin wannan har su kai kuma inda za su rabu da juna kowa ya ɗauki hanyar bowa ya ce mana Allah وهو الذي خلق بينهما بشرا فجعله نسبا وسريا وكان ربك قديرا الله تبارك وتعالى يتي شيء الله shi ne wanda ya talici mutum ya kuma talici komai daga ruwa ruwa da allah ya talici mutum ana cewa wannan ruwa lutufatun ana cewa kuma maneyin nuna yawo da shi aka yi talici mutum sai yanzu insani ne makulika خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب الصلب من أرمبايا الترائب أرم أرمي wasu nau'i ne na ƙasusuwan awaza cikin wannan guda ke gudana ya ga ɗaya مثلا أنا أنا أنا ما أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا يا أنا أنا أنا أنا أنا أنا إما أنا يا يا أنا وإما يا يا وكان ربك كثيرا وبين جميعكم يوم الجمعه صلى الله عليه وسلم ويعبدون من دون bayani na talitan mutum da ruwa kuma talitan kowane abu da ruwa da ya zama ɗaya daga cikin ayyukan ubangiji allah ya ambata mana haka tamhidi kwantarwa don ya ambaci shirme da kafirai suke yi shi ne ya yi bina'i kan wannan magana ya ce wai abubuwa ne domin ba suna bautan wani abin ban da macin allah abin da suke bautan nan la ya ne ba zai iya cutansu da komai ba don ba su bauta mai ba wani abin da iya ba zai iya amfana musu komai ba in sun bauta mai ya ce kahuni fa kahuni da kake ganin da zahira mai taimakon saƙon Allah ne wato mai taimakon a bisa saƙon da gare ne وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا من هو الله بن ka zama mai ba mutane bishara da shiga aljanna in sun bi Allah a ranar lahira Allah ya sa muna ciki wannan hiran mai kuma gargaɗi ne ga mutane eh, in da su bi Allah ba zai kai su wuta don Allah bai aikin banga Allah ya tarice aljanna ya kuma tarice wuta Allah jama'an da za su zama 'yan aljanna Allah ya san su ya tabbatar da su waɗanda za su zama kuma 'yan wuta Allah ya san su ya tabbatar da su amma wutan nan in aka shige ta mutane biyu ke shiga wuta kawai na shiga wuta musulmi ne wanda in bai yi katari ba ya shiga wuta bayan ya shiga wuta ya shata sannan ya fita wato wuta gidan sarƙa ne dangane da musulmin da ya saba amma gidan dindindin ne da kawunin da ya rayu cikin kawunci kuma ya mutu kawuni na'am bismillah قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل من يرى كتير مسلم ما أسألكم عليه من أجر wannan manyan su na Allah da muke idar da shi gare ku ba za isar da shi gare ku da nufin ku ba ni wani sakamako ba ne a aiki da Allah ya daura ne yi aikin Allah muke gudanarwa ma asalukum min ajri ba ni tambayan ku da aga lada sakamako daga idar da manzanci قال الله تعالى في سورة ياسين يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون نعم إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فاتي دورندا يسو يرقي مكانش حنا بذات ثابت بشي زوال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده Allah na ba manzo Allah haƙuri da wannan aya ya ce wa tawakkal manzo Allah ka yi haƙuri ala lahayi ala Allah ka yi haƙuri wato da Allah ma'ana domin Allah Allah ne alhayi rayuwar sarki ba wanda ya san irin rayuwar Allah shi Allah hayyar kabo ko da hayyar حي بعد كل حي حي لا يدري أحد ما هي حياته نعم الذي لا يموت الذي إيه؟ لا يموت آه تبدأ أنت عندنا على حي في كل حي يموت أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي وحده الذي لا يموت فالموت مخلوق والله هو الخالق فالله هو الذي يحكم على الموت والموت لا يستطيع أن يحكم على الخالق إلا هو الله مطوع تالي تالي وهي تالي تمطوع تبارك الذي بيده الموت وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة إذا فالموت مهلوك والحياة أيضا مهلوكة فالخالق هو الله الذي يحكم على المخلوق والمخلوق لا يستطيع أن يحكم على الخالق نعم وصفه كي تشبيه كما يبنش في وزن أي تشبيه أنا يبن الله ما أظن بين مع الله تشبيه وإن من شيء ولا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه تسبيح الله كل مخلوق يلا مع الله تسبيح نعم وكفى به بذنوب عباده خبيرا خبيرا خبيرا وكفى به خبيرا Allah ya isa masani ne da sanin baɗinin abu kamar zahiri ماء خبيرا يعرف يعني هو كبير الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أما في وندا يجعل تسمى da ƙasa da abin da cikin muddin kwanuka shida ɗaya biyu uku hudu biyar shida kwanuka shida da allah ya ɗauka ya tarihci abubuwan da duka yana gwada mana misali ya yi komai sannu sannu a hankali har ya gama amma allah shi ne inna ma'amuru ya ala da shayar allah ya gada damar ya ce kun shi kenan ba maganar minti ma balle maganar awa balle maganar kwanuka amma ya nuna muna kwana shida ya ɗauka ya yi tare tare kastamai da ƙasa da duk abin da ke tsakaninsu farawa ranar lahadi ƙarewa ranar juma'a kwana shida kenan ƙarshen da da Allah ya yi shi ne mutum komai ya riga mutum zuwa duniya hatta kiyashi ya riga mutum zuwa duniya mutum shi ne ƙarashen tarihin Allah amma da Allah zai ba da iko a duba duniya ya ba da amanan duba duniya to mutum haka ba ba a ba mala'ika ba ba a ba aljani ba balle dabba wanda yake bai kai matsayinsu ba وإن قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة فكان آدم عليه السلام متن شنو قال شنو تعليق الله متن شنو فرقم وندي قوة درجة وجن الله نعم يتني ثم استوى على العرش باين هكا الله شنو يبامنا لاباري مكة za mu faɗi mu gaya ma jama'a kamar yadda Allah ne ya ce ba mu muka ƙago mu gara ya ce su mustawa sannan Allah ya daidaita alal arshi akan al'arshin shi al'arshi karaga na sarautan Allah ar-rahman shine ar-rahman shine fa'idin istawa su mustawa الرحمن ثم استوى الله الرحمن على العرش الله رحمن يا بيت أكن كرجل tambaye da ya sani ya gaya maka ina aka ce matalikai ba ku ku duka قصر كم الليجة من منزل كيشيلة الرحمن والله نعم, نعم. آه جواب الدراسة باير شفت تي نعم. ما الرحمن منين الرحمن ما وانين الرحمن با ومنين الرحمن من بنت جنان تكاني ما دمن فمن للعاقل وما لغير العاقل لما تأمرنا آه نسجد لما تأمرنا ما هي سجدة بعد ذلك كيف يوم ما هي سجدة وذاب من النداء إلى السجود نفورا عن السجود ذاب من النداء إلى السجود نفورا أي كراما عن السجود su su yi sujadan nan kamar ma an ce musu kar su yi sujadan nan ba za su yi ba nan wajen nan wajen sujada ne amma kuma ba lokacin sujada ne ba yau kuma mutum na karatun ƙur'ani in an kaiwar haka in ya kai wajen sujada ayan da zai ja ya yi sujadan ya ƙetare ayan ya kama ayan da ke bayan su a ya kama ayar da ke gaban shi ya ci gaba da karatu ne in lokacin sujada ya kai kamar ranar nan ta faɗi ya komo ya ja ayan nan na su gada ya yi su gada ƙa'ida ke alhamdulillah lazi hadana na hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah na ukullu na muta'allimu la yadai ahadun minna annahu alima aw annahu a'lamu إنما العلم عند الله نحن نتذاكر القرآن معكم ونتفاهم معكم ولا نبدأ أننا نعلم شيئا بل إن حاجتنا إلى زيادة العلم أشد من حاجتكم إلى اجتماعنا فيما نقوله لكم ونسأل الله أن يوفقنا بما يحب ويرضى وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وعباداتنا كلها ويرد إخواننا إلى منازلهم سالمين آمين وسلام على المرسلين